من النذر الأولى عزفت الآذفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا الله أكبر waɗannan ayoyi su ne ayoyi na ƙarshen sutun na jami'i kuma ayoyi waɗanda suka gabata sun lissafa ni'imomi iri-iri wato ni'imomi wanda Allah ta'ala yi wa bayinsa amma a cikin abubuwan da suke ni'imomi ne waɗansu a zahiri kaman ba ni'imomi ba ne kaman halakarwa da al'ummai waɗanda ba su yarda da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala ba za kamar ai halakarwa ce kamar an kashe su kaman an yi musu azaba to ko shi wannan ni'ima ce saboda a lokacin da aka kashe wa'annan kafirai to kuma ai su mumune su kuma sun huta za su yi farin ciki kamar yadda Allah ta'ala yake fada a farkon surtin rumi alfilamim lamim batun rumu fi adana larad wuhun min ba'd galibihim galibun في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء Allah subhanahu ta'ala ya yi bayani akan cewa Rum ta yi galaba a kan, ko kuma an yi galaba da Romawa fursawa su suka yi galaba da rom to su bayan wannan galaba ɗin su ma romawa za su yi galaba su furs addinin su ba na sama ba ne ba na allah ba ne amma su rum addini na kirista addini na sama ko da yake dai ga annabin da aka aiko wanda ya shafe wannan annabin amma tun da an yi tarayya na sama ne to shine sai Allah ta'ala yake jin cewa romawa za su yi galaba da abokan gabarsu su romawa suna da addini irin na musulunci to saboda haka sai mumine sai suke farin ciki to duk wani abu da zai yi tunda Allah ta'ala shine azhaka wa abaka yana sa farin ciki yana kuma sa baƙin ciki to duk waɗannan allah subhanahu wata'ala ya yi kuma wajibi ne ya kasance muminai su gode wa allah subhanahu wata'ala kan waɗannan ni'imomi ayar farko mun riga mun fassara magana ce ta jama'ar annabi ludu alaihi salam ya kira su zuwa ga su bar wannan mummunar ɗabi'a ta liwaɗi suka ƙi Allah ta'ala ya yi wata irin halakarwa gare su irin wacce bai taɓa yi ba kuma bai sake yi daga kansu ba inda garuruwan su gabaki ɗaya tun daga ƙasa aka ɗauko shi gaba ɗaya mala'ika jibrilu ya ɗaga shi sama har sai da aka je an ce sama ta ɗaya daga wancan lokacin kuma ya juyo da shi wato upside down ya kifar da garin shi ne mu'utafika ai waɗanda aka kifar garuruwan da aka kifar shine garuruwan mutanen annabi ludu fagashaha magasha azaba wacce ta bice su ta bice su wato saboda girman azabar saboda tsananin azabar saboda ban tsoron azabar Allah ta'ala bai ma faɗi irin ta kawai ma fagashaha magashaha kawai mutanen sadun wannan mun fassara wannan kuma har yanzu wanda ya ci gaba da irin aikin da suke yi shi ma wannan irin azaba tana nan tana jiransa sai an yi masa kuma sannan a lahira har yanzu kuma ya shiga wata azabar har yanzu mai tsanani da kuma azabin fil hayati duniya kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a suratul ra'adi a lahira wato a duniya akwai azaba fil hayatin amma fil akira a shak azabar lahira ita ta tafi tsanani fi zafi to saboda haka Allah ta'ala yake cewa to fa bi ayyi ala ta tatamara ya kai mutum daga cikin waɗannan ni'imomi da Allah ta'ala ya yi a wace ce kake yin a musu akan cewa ba Allah ne ya yi ba har da ta tamara kake jayayya ba za ka gode masa ba ta tamara kake yin jayayya akan cewa ba za ka bauta masa ba ba za ka bi umarninsa ba Allah ta ce to haza nadhiru wannan annabi sallallahu alaihi wasallama manzo ne minan nuzul ula daga cikin manzanni irin na farko ba shi ne farkon annabi ba kafin shi akwai annabawa wa in min karatin illa kalafiha nazir babu wani gari lalle sai annabi ya zo ya zauna a tsatsakin wannan gari ya bi ta kawai ta cikin wannan gari wato sai ya yi wa'azi a wannan gari kowane gari an aiko da annabi kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa sotun mala'ika sotu fadiri kuma suratun nur ko a suratun furkan Allah ta'ala har yanzu yana cewa laqad ba'athna fi kulli qaryatin nazira hakika mun yi aike zuwa kowane gari kowane birni, sai da muka aika masa naziran wato mai wa'azi annabi to saboda ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba wai wani daban bane shi ma ɗaya ne daga cikin annabawa shi sa Allah ta'ala yake faɗa su a haƙafi kulma kuntu a minar rusul ce ni ba wai farau ba ne, ba wai sabo ba ne, ba ba bane ba ƙage ne a cikin annabawa kafin ni akwai waɗansu annabawan in kuma ana nufin nazir da bi ayi ala irabbi ta tamara haza nazirun ana nufin wannan nazirun din ana nufin wato Alƙur'ani. to wannan Alƙur'ani shi ma littafi ne na wa'azi wanda Allah ta'ala ya saukar daga ciki ɗaya ne daga cikin littattafai waɗanda Allah ta'ala ya saukar ba Shi ne littafin farko ba akwai attaura akwai linjila akwai suka ibrahim wa musa akwai zabura da sauran littattafai da aka saukarwa annabawa so saboda shi ma wannan littafi a alkur'ani ɗaya ne daga cikin wayannan littattafai to idan haka ne ba shi ne farau ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi annabi ne to za ku ce buku ya ba a taɓa yi ba ne ba a taɓa samun wani a duniya ya zo wajen jama'a su ya ce shi annabi ba ne kun san da haka mutanen da suka ƙare tashi an halakar da su ko ba a halakar da su ba an halakar da su to me zai sa da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya ce shi ma manzo ne kaman irin wa'yancan manzanni ka karya tashi? ba kwa tsoro abin da ya samu wa'yancan kuma zai same ku ya zo da littafi kun ce littafin ƙarya ne kun ce littafin waƙa ne kun ce hauka ne kun ce bokanci ne banda shida ba a taɓa samun wani littafi da mutum ya zo da shi ya ce daga Allah ya zo da shi ba an samu wasunsu ma da shi suke tafiyar da rayuwarsu don suna kan tafarkin annabi ibrahim su ƙureshawa yahudawansu kuma da nasaransu suna kan addinin annabi isa addinin annabi musa wato attaura da linjila to me yasa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma izo da qur'ani kuka ce ba za ku yadda ba saboda babu wata hujja tunda babu wata hujja to sai ku jira irin hukuncin da Allah ta'ala ya ga dama ya yanke a ku. ba ku zai saba da irin hukuncin da ya yi wa na baya su ma da suka yadda da annabin su suka yadda da littattafan da aka saukar musu ba. Saboda haka tun da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo shi ne na ƙarshe littafinsa shi ne na ƙarshe saboda haka azifatul azifa tashin alƙyama ya zo kenan. duk abin da zai zo inda dai zai zo to lalle ya zo ɗin wa ma huwa atin huwa atin duk abin da zai kasance zai zo to ai ya zo ɗin kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa a farkon aya ta hali, a ta amru la fala ajilu tashin alƙiyamar ai ya zo gargawar me kuke yi na ce mata hazal wa'adi in kuntum sadiki to gashi ya zo mana lallai zai zo babu shakka kamar yadda mu gani a ayar farko ta surar gaba ita ta rabata sa'ad wan shakar gama tashin kiyama ya kusa kamar yadda farkon sotul anbiya yake ikita ta raba linnasi shi sabuhu وهم في غفلة معرضون hisabin mutane ya kusa wanda za a tashin kiyama amma ga su a gafala suke a can kuma kusa da ƙarshen surar ta anbiya Allah ta'ala ce waqata rabal wa'adul haqq alƙawari na gaskiya na Allah ya yi kusa ana tashin alƙiyama shi kansa halittar annabi Adam da ta manzo sallallahu alaihi wasallama duka suna nuna ne tashin kyama ya yi kusa Dan duniya tana cewa sanda aka aiko annaba adam fa tana cewa ba aiko ba sai a ƙarshen ta riga ta tsufa saura ƙirta mutu aka aiko shi zamowa annabi sallallahu alaihi wasallam shine ƙarshen ma'aika shi ma ya nuna cewa lallai alama ce ta tashin alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa bu'istu ana wasa'a ka hataini an aiko ni tsakanina da tashin ƙyama kamar haka kamar wato tun daga nan an taho duk rayuwa ke farkon duniya aka zo nan. To, abin da ya rage dinnan yanzu, to shi ne ya rage yanzu a tsawon rayuwar duniya sanda aka aiko annabi sallallahu Alaihi wasallam. saboda ka to me ya rage ne ne Allah subhanahu ta'ala yana ba da dama yana ƙara baka chance ne fa ya ce da kai fatashin kiyama ya zo me ya kamata kai kada ka shagala Ka gaba da yin abubuwan da ya umarce ka maza maza kuma ai kai ba wai sai tashin kiyama ne ya zo za ka yi ta zama wai har sai tashin kiyama din ba a'a Ah, kullum ma mata fa ma kamar kiyamatuhu wanda ai biya mata ai sa ta tashi so daga za a gane tayin kiyama iri biyu ne akwai wanda kai ne za ka mutu kai kiyamar ka ta tashi kenan wanda kuma sai gaba ɗaya ta duk gari gama gari wacce duk gaba ɗayan za a mutu gabaki ɗaya kuma Allah ta'ala ya tashi bayansa kuma har yanzu wannan ta kowa da kowa ce mutane da aljanu da dabbobi da tsuntsaye da komai da komai wa izal wuhushi hushirat ranar da su ma dabbobi su ma za a taro su kamar yadda za a taro mutane zuwa tashin alkiyama to ita wannan tashin alkiyama laisa laha min dunillahi ba. ba wanda zai iya yayewa wato ya hana ga shi ta zo ce a ba za a yi ba an fasa ko kuma za a yi a zo a soke a ce ba za a yi ba kuma ba wanda ya san lokacin da za a yi idan ba Allah ba babu wani mutum duk iliminsa ko menene shi bai san lokacin da za a yi tashin alkiyama ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallama da kansa ya ce mal masa'ula an bi a alama minas sail wanda ake tambaya bai fi wanda yake tambayar sanin sanda za a yi tashin alkiyama ba Allah subhanahu Ta'ala, ya ɓoye lokacin da za a yi tashin alkiyama to fa aka birni an amaratiha to ka bani labarin alamunta kuma fito wannan kuwa shine shi ya shiga bashi labari na alamun tashin alkiyama har daga ciki ko idan ma'udatu su'ila bi zanni kutila in ka ji ana tambayar yarinya wacce aka binne ta da ranta ita ko wanne laifin ta aka binne ta da ranta to ko da baka san ranar tashin kiyama ba in ka ji ana haka to wannan shine ranar tashin kiyama amma dai a ce ga wani wanda ya san ranar da za a yi babu wanda ya sani sai Allah tunda Allah ta'ala ya faɗa ya sa alunaka an sa'ati kamar yadda a a'rafi suna tambayar ka tashin alkiyama ayyana mursa yaushe ne lokacinta tsayayyen lokaci da aka ajiye mata kullum ma ilmu ha indar bi ka gaya musu ilimin sanin tashin kiyama yana wajen ubangiji na la yujalliha li waqtiha illa hu in ban da shi babu wanda zai iya bayyana lokacin tashin kiyama ba wanda zai iya yayewa lokacin ko kuma ba wanda zai iya hanawa saqulat fis samawati wal ard ta gagari ta yi nauyi ga dukkan waɗanda suke cikin sammai da ƙasai suna jin nauyinta suna jin ta a jiki abin da zai kasance zai faru amma kuma baka san sanda zai faru ba za ka zama cikin tsoro da ɗimuwa da firgita la kun illa bakata ba ta zo muku sai dai ba zato ba tsammani ka يسألونك أنك حكيم عنها قلنا ما na walakin ولكن أكثر الناس لا يعلمون Sunan tashin alkiyama yana gurin Allah ne kawai shi shi kadai amma mafi yawan mutane ba su sani ba wannan shine ma'anar laysa lahamiluna kashfa ma waɗansu suna cewa kamar bayan Allah sosai su annaba ma kila saboda kishi ne na uluki akwai kishi na rububiya ne suke da waɗansu kila sun sani ta hanyar haka kashe fi da Allah ta'ala yakan yi musu Allah masa komai fada ake yi ɗin nan tun daga farkon halittar nan har ma inda duk za a je fa yana nan fa an yi shi ne fa an yi shi fa an gama fa to shine yanzu ake warewa fa ake warewa kamar yanzu shirin nan yanzu da muke na tafsirin nan ko ai yanzu muna yi idan muka kai ƙarshe mu mun sani amma wanda kuma sai a sannan ya buɗa zai gani ko zai sauraro shi kalmar farko ma da na faɗa bai santa ba ina faɗa yana ƙara sani ina faɗa yana ƙara amma ni da waɗanda suka riga shi gani sun san har zuwa ƙarshe akwai bayan Allah da Allah ta'ala ya sanar da su har zuwa ƙarshen hattashin kyamar har ma ita kanta ma abubuwan duk da za a yi ya sanar da su to amma kuma a naɗe ki Allah misali tunda lokacin bai zo ba to a bari sai lokaci ya zo kamar yadda za mu naɗe wannan darduma na a naɗe ta a naɗe ta mu misali ta dawo kamar bata fi kaurin nan ba misali a ɗan buɗe ɗan gefe kaɗan kai ka san menene a gaba kai da ka san dardumar amma wanda aka zo ana buɗa mar kaɗan kaɗan bai san yaya haƙiƙanin zane da adan da aka yi mata ba sai idan an buɗe sannan zai sai idan an buɗe zai gani to haka duk abubuwan nan da muke duk maganar nan da nake yanzu da duk wannan abubuwan da ake na ɗaukar hoto da duk wannan sadarwa da ake yi ga jama'a ta duniya gaba ɗaya a halin yanzu a yanzu layi mubashir ɗin nan duk wannan dama haka yana nan a wajen Allah subhanahu wataala kullum fi kitabin mubi komai yana rubuce wa in min in illa inda na za'in. babu wani abu sai akwai taskarsa taska taska taska duk nan akwai kai su taska taska in za ka ɗauke kasar kasar taska kasar in za ka ɗauke cd cd me za ka ɗauke shi in flash za ka ɗauke shi yanzu wannan wayar duk duniya ce yanzu a cikinta duk duniya in kana masu faɗi duk abin da ka ga dama a rubuta mata na rubuta za ka gan shi sunansa da hotonsa to amma a haka kawai abin nan kamar yanzu wannan wai a haka kawai sai dai kawai haka kake kake ganin kawai karfe ne kawai ko karfe ne mene amma dai ga shi nan amma wannan duk duniya ce a ciki da kogunanta da bishiyoyinta da mutanenta da aljanunta da ƙasarta da ruwanta kai har ma duniyar wata akwai a ciki duk dabbobin da suke duniya akwai su a cikin wannan waya duk maganar da take a duniyar nan akwai ta a cikin duk yaran da yake a duniya akwai shi a cikin wannan wayar ko yi akwai a ciki ruwa yana ciki wuta tana ciki iska tana ciki wataƙila har labarin lahira dukka yana ciki da misalin lahira abin kawai da ba a gani ko an ɗauka ba kawai shi ne kawai baya ciki kawai amma in dai zuciyarka tun da na fahimci kwamfuta wajen fiye da kusan shekara ashirin in dai zuciyarka har za ta iya riya wani abu za ka iya riya to akwai shi a cikin kwamfuta mutum ne fa fa to ban za kuma ce to yadda kuka ina haka to haka yake shi ma Allah subhanahu wataala ya duk duk abubuwan da kuke yin digital to haka Allah ta'ala ya duk ya yi eh, abin digital eh, eh, abubuwa arkam rubutu ne lambobi ne daga wanda ya sani ba laifi ya sani iyakacin abin da ya sani din kenan akwai tashin kyama wanda ke na zahiri wanda za a yi na gaba ɗaya akwai kuma tashin kyama wanda yake gashi na a ɓoye waɗansu sun sani amma Allah subhanahu wataala shi kaɗai shi ya bar wa kansa sanin yadda ah, details na tafasil na tashin kiyama din to afa min hazal hadithu ta ajabu inda wannan hadis ƙur'ani kuke mamaki na izgili kuke kin imani da shi wata hakuna har idan ma an karanta a maimakon ku ji tsoron Allah ku nutsu kuma yi kuka وتلحقون wala tabakun amma wai sai ku rika yin dariya ba kwa kuka Allah ta'ala ai ya faɗa a suratul Isra'i innal ladhina utul ilma min qablihi idza yutla aka bi littafi yahudu nasara wa'anda suka gabaci anai Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza yutla alaihim su idan aka karanta musu alqur'ani يكرن للأذقان سجدا ولا منوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبلهم إذا يتلى عليهم إذا يتلى عليهم يكرون لذقان سجدا إن كان وعد ربنا لمفعولا wai kirnin lil azqani ya bakuna da zakan a sujudan ya bakuna ma'ana dai abin da yake wannan kalma ta ya bakuna suna yin kuka innal ladhina utul ilma min qabli idza yutla alayhi kirnin lil azqani sai fi gidan wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la mafa'ula wai kirnin lil azqani Ya yabakuna wa yaziduhum khushu'a wannan ne cikakkiyar ayat ke so na kawo a wajen to su waɗanda aka bi littafi idan ana karanta musu alƙur'ani sukan yi mamaki an ba mamaki irin wannan na izgili ba sukan yi imani da shi kuma sannan su ta manya suna sajjada su faɗi suna sajjada yaba kuna suna yin kuka waya duhun kushu'an kuma ya ƙara musu ƙanƙan da kai amma ku gashi idan ana karantawa kafiran maka ku kuma sai ku riƙa yin mamaki da izgili kuna yin dariya wato ta reni ta wulakanci ta girman kai Wutar hakuna, kuna dariya wala bakun, ba za ku kuka ba wa antum samidun kuna gafala ko kuna waka a sama na nisin kamar a lugal hinyar wasu larabawa ne na wata ƙabila ta larabawa lugar ta ce wannan wato sama tana nufin waka idan annabi sallallahu alaihi wasallama yana karanta alkur'ani su kuma sai su zo da abubuwa na waƙe-waƙe suna yi don su shagaltar da mutane gaban sauraron wannan karatu ko kuma a'a su sandare ko su daga kai sama duk wata alama ce da suke nuna izgili da girman kai da ba su damu da abin da ake yi ba kuma suna yin ƙoƙari wanda ma yake ƙoƙari ya saurara shi ma sun shagaltar da shi sun hana shi to abin da za ku shi ne fasajidu lillah idan ana karanta alƙur'ani ƙanƙan da kai za ku yi kuka za ku yi saboda ba wanda zai yi kuka min kashiyatullah saboda tsoron Allah subhanahu wata'ala sai Allah subhanahu wata'ala ya gafarta masa annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka saukar da wannan aya ahalus suffa wanda shine su ne asali na sufaye tun zamanin manzo sallallahu alaihi wasallama wani suna ce a sufiya an shiro sunansu ne daga Ahalis suffa waɗansu sahabbai da suka keɓe kansu a masallacin manzo sallahu alaihi wasallama suke bautawa Allah kawai waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci annabi sallahu alaihi wasallama lallai ya riƙa zama tare da su kuma idan ya zauna kar ya tashi har sai sun mar izini ya tashi Allah ta'ala ya ce wala ta'adu aina ka anhum kar ka kuskura ka kau da kanka ga barinsu kaska kurkura ka daina taimaka musu wasa birin nafsaka ka yi haƙuri tare wato ka haƙurƙurtar da kanka mutum ma uhiya ilayka min rabbika min alkitabi wa min alkitabi ko mutum ma uhiya ilayka min alkitabi la تبين لكلماتي ولن تجد من دونه ملتحدا وصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة ولا يريدون وجهه ولا تعد عيناك أن تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطيع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هوى وكان أمره فرلا وتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماتي walan tajida min duni multahada sai wasabi wannan aya ita ce take Allah subhanahu wata'ala ya koya wa annabi sallallahu alaihi yadda zai yi mu'amala da ahlus suffa to lokacin da suka ji an saukar da wannan aya fa abudu fasajulillahi wa abudu to shine fa suka kama kuka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji suna kuka shi ma sai ya je ya zauna suka yi ta kukan shi ma sahabin da ya rawaito hadisin ya ce shi kenan sai duma mu ma sai muka yi ta yin kuka da kukansu alkur'ani an saukar da shi da ɓacin rai da bakin ciki saboda idan ana karantawa ba dariya ake ba kuka ake saboda duk wanda ya yi kuka to a gaba kuma zai dariya ko mafarki kai me fassarar mafarki idan mutum ya yi mafarki yana dariya shine in ya farka to zai kuka lallai in ya farka akwai wani abu wanda zai same shi wanda zai sa shi kuka kuma haka nan si. idan kai mafarki kana kuka to kuma idan ka farka fassarar ta shine za ka samu wani abu na farin ciki wanda zai sa ka dariya mala'ika Jibiru da yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ɗugon hawaye na wanda yake kuka saboda Allah zai iya bicewa wato dukkanin koguna na duniya ga baki ɗaya a ce da za su kama da wuta to da zai kashe wannan saboda kuka yana da matsayi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya jero mutum bakwai waɗanda za su shiga inuwar Allah a ranar tashin alkiyama ranar da babu wata inuwa sai ta Allah ɗin amma akwai waɗansu mutum bakwai suna nan su kuma za su shiga inuwar Allah saboda aikinsu daga ciki har da wanda shi shi kaɗai ya tuno Allah subhanahu wata'ala da irin girmansa da irin abubuwan da ya tanadar sai hawaye ya zo masa to shi kenan ya ci wannan jarrabawa ya ci wannan lamba ta shiga inuwar Allah subhanahu wata'ala ranar da babu wata inuwa sai tasa. wasu sun ce fasa ana nufin idan ana karatun ƙur'ani musamman a ƙarshen wannan sura to ka yi sajjada ana nufin sujudu tilawa akwai guraren sajjada sun kai kaman guda goma sha biyar goma sha ɗaya wannan duk an yi ittifaƙi amma sauran guda hudu su ne waɗanda ake da saɓani cikin sajjadojin da ake da saɓani har da wannan wacce a karanta yanzu fasajudu laye wa abdu gurin sajjada ne ƙarshen sotil kamar gurin sajjada ne dukkanin malaman mazahaba imam shafi'i ahmad bin hanbali abu hanifa sajjada ce a gudunsu haka wajen dukkan al na malamai in banda imam malik shi kuma imam malik ya dogara da wani hadisi wanda aka ce ibn Sabit shahararren makarancin nan na alkurani a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam haziqin nan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura kasar waje yayi karatu ya zo ya yi karatu a wajen manzo sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan sura amma da ya gama bai yi sajada ba wannan ita ce hujjar imam malik ce to tunda ga wannan sahabi ya karanta wannan sura a gaban annabi sallallahu alaihi amma bai yi sajada ba amma annabi bai ce komai ba shi to ba sajada ce kenan shi sa mazhabar malikiya ba sa yin sajada a ƙarshen ita wannan sura amma ko ba komai dai ai dai uku tafi ɗaya shafi'iya hanafiya hambaliya sun yadda ko ba komai aikin annabi sallallahu alaihi wasallam duk ya shafe aikin wata mazhaba kafin a samar da mazhabobin da me ake addini da koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam qur'ani da abin da aka gani wajen annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka shi yasa mu muke yi nan sajirin da aka ce a malikiya ba ta yi da ita ba mu muna yi saboda duk na bi diddigin kowanne meye dalilin da ya sa wannan yake meye dalilin da ya sa wannan baya yi na samu waɗanda suke tabbatar da ana yi hujjojinsu sun fi ƙarfi ya wale zina amanurka'u wasa judu wa abudu rabban wafa la'alakun tufuli huna a ƙarshen surar hajj tana cikin wacce wacce aka yi saɓani ga wannan an yi an yi saɓani ta suratul inshiqaq ita ma an yi saɓani fa malamin da yumin wai za quri alayhi alquran la yasjudun nan wajen sajjada ne ma da ga wayannan alamun suna nan a qur'ani na da akwai su irin na warshin ne kawai babu da kuma wasa jidwa katarib su ne waɗanda aka yi saɓani to mu muna yi so duk abin da muka ji an ce annabi sallallahu alaihi wasallam muka karanta muka tabbatar tunda muna da hanyoyin da za mu tabbatar haka ne ko ba haka ba kai daga nan wa'yan littafan kai daga nan nan haka duk ga su a ko'ina sama da ƙasa za ka iya tabbatarwa da abin nan gaskiya ne ko ba gaskiya ballantana ma yanzu a wannan duniyar yanzu duk abin da kake so ka tabbatar haka ne ko ba haka ba ne tsanani ka daɗe minti biyu ko minti uku lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi sajjada a ƙarshen wannan sura wacce mun ce ita ce farkon sura da annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya fara karantawa a fili gaba daya ita ce surar da aka saukar masa gaba daya da sajjada kuma ya zo ya karanta a fili ga ƙureshawa a ƙarshe da ya sajada sai dukka da mushrikan kafiran ƙureshawan da mutanen da aljanu da musulmi duk gaba daya sai aka yi sajada in banda waɗannan mutanen nan guda uku umayya bin halab abu jahal abu lahab ko kuma walid bin mugira ba abu jahal ba su ne bisiyo suka ɗauki ƙasa kawai suka ce wannan ma ya isa tafin ƙasa abu lahab shine wanda ya sa ƙasar a goshinsa abin da ya sa suke sajjada saboda sun ji a cikin karatun kamar annabi ya yabi gumakansu lokacin da yake ce afaritimul lata wal uzza wa manata thalithatul ukura sai iblis kawai sai ya jefa wa'yansu kalmomi a bakin annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma shi ya faɗa aka ji kamar muryar annabi ce sallallahu alaihi wasallama tilkal garani qulqula fa inna la turtaja wannan su ne wato tsuntsaye maɗaukaka waɗanda cetonsu ake ƙaunarsa wato su waɗannan allata wal'uza ɗinnan da manata saboda haka ana zuwa ƙarshe su ma sai suka yi da cikin farin ciki tun da an yabi gumakansu amma su mumune suka yi mamaki me yasa kuma mushrikai suka yi sajjada dan su basu ji waɗannan kalmomin ba dama iblis ya jefa ne saboda mushrikai su ji Allah ta'ala ya kawo wannan maganar a cikin sotil hajji inda yake cewa ma arsana min qabalika min rasulin wala nabiyin illa idza tamanna alqa shaytanu fi umniyati fa sakula ma yuqil shaytanu summa a ayati babu wani manzo da muka aiko kafin kai ko wani annabi sai ya kasance idan yana yin karatu sai shaidan ya zo ya jefa nasa karatun a ciki ya jefa irin waɗansu ayoyin nasa amma mu kuma idan mun zo sai mu shafe abin da iblis ɗin shaiɗan wato ya faɗa mu tabbatar da ayoyinmu abin da duk shaiɗan ya zo ya faɗa ya jefa a cikin karatun annabawa to mu kuma sai mu editin ɗin wannan mu cire shi mu bar iya namu ɗin kawai wallahu alimun hakim Allah masani ne ko me ko me hikima ne to wannan ne shine wannan labarin ne shine wanda Allah ta'ala ya faɗa yadda aka yi kenan shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo yana yin karatu sai ibrahim ya jefa ayoyinsu a cikin karatunsa don a ɗauka haka yake daga baya Allah ta'ala kun yi cire abin da shaidan din ya faɗa ga shi dai ba ma karanta shi illa kawai na Allah din muke karantawa so haka ba wani abu ne sabo liyaji Allah don saboda Allah ta'ala ya sanya mayulki shaidanu abinda shaidan din nan ya jefa a zuciyar annabawa ko a karatun annabawa ya zama fitina wato ya kasance ya zame musu fitina fitina lillazina kafaru to amma su muminai fa liyaj'ala fitin lil zina fi kuli maradun walƙafiyatu qulubi walƙasiyatu walƙasiyati yadda ayar kenan take li yaj'ala ma yulqi shaytanu fitnatan lil ladina fi qulubihim maradun walƙasiyati qulubuhum wa inna zalimi la fi shiqaqin ba'id saboda Allah ta'ala ya sa wannan abin ya zama fitina ne a maimakon su yi imani da abin da Allah ɗin ya saukar sai kuma su kafirce wali alamar zina amanu annahu alhaqqu min rabbika fayuminu bihi fatukbida lahum qulubuhum wa inna da zina amanu ala siratil mustaqim ku kuma muminai masu ilimi idan sun ji wannan sai su ce gaskiya ne wannan abin daga Allah yake an yi hakan lallai iblis yana jefa karatu a cikin karatun annabawa kuma Allah ta'ala yana tacewa baya yadda na shaidan ɗin ya zauna a cikin littattafansa da ya saukar sai su yi imani fatukubitu su miƙa wuya saboda mai saboda inna la da da ladina amanu ala siratin Allah ta'ala yana mai shiryarwa da da muminai ne kan tafarki madidi amma wala zal ladina kafaru zina A'a, biratin minu amma su kafirai haka za su tafi suna nan suna ta kokonto ka suna cewa kai yi wannan abin da iblis din ya faɗa gaskiya ne to haka za su yi ta har ranar tashin kiyama kuma idan azaba ta zo a yi musu azaba da abin da ya dace wannan ce ta sa ai aka samu a cikin ma musulmin aka samu masu irin wannan munafukan allazina fi qulubihim maradun din in an ce fiƙulin maran ana nufin kafirai nan ga mumune can ga kafirai uku ne dama liji Allah ma yuqi shida fitnatan fi qulubil ladina kafaru a fitnatan lil ladina fi qulubihim marad wannan kuma muminai su kuma su yi imani da can kuma kafirai ba za su bushe ba suna kokonto to sai aka samu salman rushidi yana da kan irin wayannan munafukan musulmi ne ahmad ma sunansa ba ahmad Salma rushidi ya rubuta littafi ɗinɗime mai littafi ya kai wani shafi fiye da ɗari biyar ikira ƙur'ani ayatu shaidan shi ma duk magana da ake shi ma duk shaidan ne kenan wato izo igayawa annabi ko kuma a ga ayoyi waɗanda idan annabi yana yin karatu shaɗan ya zo ya jefa ya tattaro irin waɗannan ayoyin fa yace wai duk su ne duk ayoyin da ya ga baya so wanda kafirai ba sa so yahuda ba sai yace to waɗannan duk ayoyin shedan ne duk ya tattaro su ya wallafa wannan littafi nasa wanda aka buga a shekara ta 1988 wanda ayatullah ruhul khumayn Isa jinga kawai abin da yake so kawai a kamar kansa ya halatta jininsa a shekara ta dubu da ɗari tare da tamanin da tara bayan shekara ɗaya da buga littafin to sannan ne shi kuma ya fitar da wannan fatawa ta aka shi kawai daga nan ya shiga ɓuya yi shekara goma ma ba a san inda yake ba yana ɓoye sai 'yan shekarun ne kake jinsa har matan nan angelina dinnan kansila ta jamus ba ta ba shi kyauta ba mazaunin ingila ne amma haifaffen indiya ne bambai to ku duba gani har yanzu akwai irin wannan din wa'anda har aka rubuta lissafi ayatus satan ko kuma satan basis saboda haka abin da za mu faɗa kenan game da wayannan ayu da aka karanta akwai aya ta hamsin da takwas za mu ci kenan a da bakwai kuma a warshi Lai salaha min shi ba. ita wannan aya malamai sun kawo ta a matsayin duk sanda mutum wani abu da yake nema ya gagari shi ya ya ya ya duk hanyoyin da ya kamata ya biya samu wannan abin bai bi ba ta kan mutane ne ta kan waɗansu addu'o'i ne ta ya sa mutane su yi masa ta ziyartar waɗansu gurare masu alfarma ko waɗansu mutane masu daraja a kan dai wannan abin da yake nema ya samu ko wannan masifar take damunsa ta yaye amma abu ya ci tira ga baki ɗaya ya haƙura saboda ba abin da bai jarraba ba kuma ba irin wahalar da bai sha ba akan cewa ya samu wannan abin ya gagara to tunda wannan aya ta ce tashin kiyama ma ba wanda ya isa cewa ya bayyana ta ko ya hana ta ku sai Allah subhanahu wataala to irin wato ashe ko ma duk wani wani abu wanda ya kasance ba a san kansa ba ko yayi ko yayi wahala kenan sai Allah ɗin kenan dama haka ne to amma kun wannan ayar ta ƙara tabbatarwa bare kuma idan ya kasance ka karanta ga waɗanda Allah subhanahu wataala ya yi wa ilhama ya sanar da su ya fahimtar da su tasiri da kawas ko kasiya ta wannan aya ta ce to duk wanda ya kasance ya zama kaman haka wani abu da yake nema na alheri ya ka masa. sa abin da ya shafi sha'anin ciniki ne abin da ya shafi aure ne ya ne wata tafiya ke so ya yi nasara a cinta cin zaɓe ne ilimi ne wani kowane irin abu ko kuma wani abu na damuwa ne na bakin ciki ne na bacin rai ne waɗansu abokan gaba ne wani abu ne wanda yake dawo wata cuta ce wani abu ne wanda yake jin yayi yayi yayi irabu da shi yana barazana ga rayuwarsa ko ga lafiyarsa to abin da zai yi kawai shine sai ya ko dare ko rana jaddada alwala kuma sannan ya yi sallah raka'a biyu fatiha da sura fatiha da sura ba bayyana wacce sura ba amma akwai surori irin su alam na shiraha da kuma ina an zanahu inda ana neman alhairi ne don kuma kana so ne a ije maka wata masifa daga wajen wani abokin gaba ga alam na shiraha nan ga kuma alamtar kaifana bayan ka idar da sallah din shine kuma za ka yi salatin annabi za ka yi istighfari za ka karanta fatiha za ka karanta ƙulhuwallahu inda dama kana iya karanta yasin inda dama ana so ma kafin ma kai alaular sai ka yi wanka tukunna da waɗansu surori ko ayu da za ka karanta duk wannan idan ka karanta kace gaba ɗaya kuma ka barwa annabi sallallahu alaihi wasallam ka baiwa ruhin annabi sallallahu alaihi wasallam ka baiwa ruhin alayansa ka baiwa ruhin sahabbansa ka baiwa ruhin shehunnai ka baiwa ruhin muminai da musulmi gaba ɗaya ka ba su sannan sai ka fara sai karanta ayar dama adadin dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin da uku dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin da uku to a ƙa'ida da ukun za ka fara idan ka karanta ƙafa uku na wannan aya sai kuma ka karanta wa'yansu baitoci guda uku ne ya man iza zaƙal faza wata ra kamar jimalin dawahi wa zaƙatin nafsul humama wa ayasat inda tanahi farjattaha bi daqiqatin min husni ludifika ya ilahi sai karanta wannan sau ɗaya sannan sai karanta kuma ayar sau hamsin daga nan kuma saura ɗari goma sha ɗaya saboda kowane ɗari kuma in ka karanta na ayar sai karanta wannan baitoci guda biyu karanta aya ɗaya baitoci guda um, baitocin na uku sau ɗaya karanta aya ƙafa ɗari baitoci sau ɗaya da haka da haka har sai ka yi sau goma sha ɗaya can ka yi sau biyu in ka haɗa ya zama goma sha uku kenan ya man iza raƙa faza wata rakamat jumalin wahi wa zaqat nafsul humama wa ayasat inda tanahi farajtaha bi daqiqatin min husni nuɗifika ya ilahi ya wanda idan fili wato ya kasance ya tsuki sannan kuma abubuwa ya kasance na masifa na bala'ai hawa hawa hawa hawa suka zo suka yawa duk har ya kai ayasat a dai ƙarshe ma an yanke ƙauna shi kenan kai an ma haƙura da neman abin da ake yi an haƙura ko kuma a'a an haƙura da wannan masifar an yadda kawai shi kenan a halaka a cikinta to ya wanda idan ya kasance aka kai ga wannan hali farrajtaha wato sai ka yaye bi da ɗan wani abu mai abin sha'awa Me sauƙi saboda min husni luɗifika don saboda kyawun tausasawarka ya ilahi ya ubangiji na abin da ka faɗa kenan malamai kusan duk wanda zai ba da wannan sai ya rantsi sai ya ce na jarraba wallahi na jarraba haka abin yake babu kokon so daga muna fata an fahimci wannan in an fahimta shi kenan mu ma mun zo ƙarshe na karatun yau fatan Allah subhanahu wata'ala duk abin da ke damun mu ya yaye mana duk abin da ya gagare mu ya mana maganinsa wannan cuta ta corona da kuma waɗansu abubuwa da suke faruwa ba a san kansu ba Allah ta'ala ka fi kowa sanin su muna nema ka kawo ƙarshen kowane abu da yake damar al'umma a kano da sauran kasashe na duniya ma gaba ɗaya da abu ne wanda yake ruwan dare ka ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillah